وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna unguwar kofar kwade a garin wacce daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da sha ɗaya wato a kalandar masu karɓar albashi kenan nan wanda mu haɗu a wannan wurin albarka domin karɓa gayyatar ɗan uwa marigayi Allah shi mishi gafara shi ne alhaji akibu ƙarin lullube shi da rahamarsa da wannan kwamitin namu na hawari yun an sunna na jihar sokoto kamar yadda aka sai ne muna gabatar da waɗannan wazuka da kuma wasu minoni a kowane wata to wannan bawan Allah yana tare da mu kamun azumin wata ramadana sai yake neman cewa yana neman wannan kwamitin ya kawo masa wa'azi a wannan unguwa a wannan garkar tasa ya zama goron sallah kenan bayan azumi muka tattauna kuma muka amince Allah cikin ikonsa sai ya karɓi wannan bawan Allah wanda ya kasance cewa ba tare da ya nuna masa wannan lokacin ba da muka mu gabatar wanda to bayan wucewarsa kuma sai muka sake zauna muka ce tun da dai wannan aikin mun riga mun karba to ya kamata kwarai da gaske mai kokarin cika wannan alkawari ko da ko bayan wucewar rayuwarsa wanda wannan a wannan farkon wannan shekarar ta dubu ɗaya da eh, dubu da talatin da biyu wannan shi ne wa'azinmu na farko wanda za mu fara gabatarwa wanda a waccan shekarar ta wuce mun gabatar da ka kamar guda shidda inda muka fara buɗe wa'azinmu na farko da babban malaminmu a sheikh abdulrazak ya haifan wanda bayan wucewarsa sai muka samu shi ma a shek ali kwantami daga bauchi bayan wucewarsa sai babban malamin mu shi ma kansa da kusani umar rijiyar lemu bayan wucewarsa shi ma sai babban malamin mu har yau daga kano shi ma sheik bin usman sannan bayan wucewarsa sai malam kabiru gombe wanda da shi ne maka rufe hmm, sannan bayan wucewa sannan sai ɗalibinsu kuma abokinmu shi ne mala abdalla gadon tsaya wanda shi ne maka rufe wa'azinmu na wacce shekara muna roƙon Allah su gana ta abin da mu gabatar na wazuka wacce shekaran inda muka yi Allah shi karba na shi inda muka kura Allah shi muna gafara to a yau wannan wurin muna tare da babban malamin mu fitacce gwarzon sunna wanda Allah shi kare mana so gaba ke da wanda shi ma kai ne ai irin gida ne kwarai da gaske a wannan kasar da kuma wajen wannan kasa ne wanda dukkan wani wanda yake da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana tare da waɗannan malaman da so da kauna kuma da addu'a ko yana kusa da su ko baya kusa da su shi ne kullum addu'o'in mu Lallai suna nan tare da waɗannan malaman namu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare mana su Allah ya kara musu basira ya kara musu ikhlasi da daidaito a cikin wannan da'awar dukkan wani wanda yake nufi da su ko yake nufi mu ko wannan da'awa ta sunna da ganin cewa ta ci baya dan mai shirya ne ko wanda Allah ya nufi shi da shirya Allah subhanahu wa ta'ala in na mishi ta bashi ikon binta wanda ko ba a nufe shi ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kare mu daga sharrin sa kada Allah ya bashi iko ya kasance cewa ya kai gare mu ko ya kai ga wannan da'awa ta sunna kuma kamar yadda muka sani ita wannan da'awa da'awa ce wacce kan cewa watan kowane lokaci hada ne tsakanin gaskiya da ƙarya ko bai taba karewa amma dai tabbas Allah subhanahu ta'ala ya riga ya alƙawari na cewa wala qad kalimatu li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun innahum lahumul mansurun sannan wa inna jundana lahumul galibun insha Allahu akbar wannan magana ta Allah kenan dan sai karanta wannan aya duk wani wanda ya kasance cewa mai imani ne shi dake duk mai son sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirki gaba dai gaba dai ko wani lokacin insha Allah take tafiya ba ta koma baya saboda haka Allah yake wala qad qad kalimatuna li ibadinal mursalin Allah yake innahum lahumul mansurun wa ta taimake su sannan wayar da ma suka bi su don karka azu sai za a taimaka duk wanda bi su ma Allah yake wa inna jundana lahumul ghalibun haka ga hannun ka yi ta karanta saboda ba lokaci ne da zan tsawaita ba amma zaka dibi annaba gaba ki babu wanda ke sha wahala tare da jama'a ba amma a ƙarshe to Allah yake taimaka annabi yake taimaka kuma da wa'anda suka bi shi ko ba haka ba قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم قال ذلك لمن Kafa makami wa khafa fa'id bayan ga taimako din ga waɗannan manzannin to kar a ɗauka cewa su ya duk wanda ya ji tsoron Allah sannan ya ji tsoron haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala ya nisanci abin da hana to lalle wannan taimako yana nan da ubangiji zai taimake shi da haka wannan da'awa din da muke tafiya a kanta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da bugadugan mu a cikinta da sanya mu rayuwa a cikinta sannan ya karɓi rayuwar mu a cikin ta sannan sanda da ya karɓi rayuwar mu ya karɓi rayuwar mu sanda yake mai yadda da mu sannan yana ƙara jaddada lalle wa'annan malaman namu suna bukata addu'a ba wani kariya da suke da ita a tsari na mulki na wannan ƙasa kowa daga sani amma wanda yake kare su shine wa shine Allah don haka akwai buƙatar addu'a kwarai da gaske Allah shi kare muna wa'annan malamai Allah shi ƙara musu basira da yi wa muna tare da Ashir Ibrahim Aminu Daura daga Kano a ba ai kabbara kwarewa fa kuma ba saboda haka maudu'in da za a tattauna a yau shine za mu tattauna kan abin da ya shafi tarihin yakin badar tarihin yakin badar kowa za a bin da ake kira badar Allah ya ce mata yawmal furqan Ana rarrabewa tsakanin mai gaskiya da da ƙarya saboda haka ko sunna tak ko kuma ne da haka mu sunna tak ko ce sunna tak bid'a sam sunna tak bid'a sam sunna tak bid'a sam insha Allah saboda haka ba muna tare kuma da babban malamin mu kuma profesa duk da yake na san zai kama ni da kalmomi na hausa amma yana roƙo a mil afuwa sai eh, koyo ne muke kwarai da gaske muna tare da babban malamin profesa aliyu bunza wanda insha Allah yana cikin wanda za su yi mana ta'aliki bayan karewar malam da haka ba tare da na ne muku lokaci kwarai ba zan gabatar da abin magana zuwa ga malam domin fara gabatar da abin da kawo nan alfadar mashura Thank you.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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kamar yadda muka ji daga mai gabatarwa muna rana ce ta alhamis daren juma'a wanda ya zo takwas ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina biyu sha uku ga watan ɗaya ɗaya a gregorian calendar mun haɗu a wannan babban birni ne tarihi daula masaukin ko mazaunin daular musulunci wanda shek da ɗan fudiyo Allah ya masa rahama ji kansa shi da shaƙiƙinsa da sauran almajiransa suka kafa wannan daula ta sunna ta musulunci a wannan yaki wannan yanki wanda har yanzu suke cin moriyarta Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa suna jannatin firdaus dan ci gaba da raya wannan sunna da wannan gagarumin aiki wanda wani masanin tarihi a ƙasar Siriya wanda ake kira Muhammad bin Musa yake cewa ya duba tarihin manyan malamai shahararru waɗanda suka yi mayan samar da canji a yankunansu amma bai ga mutumin da ya ba shi mamaki ba irin aikin da shi Usman ɗan kodiyoyi, Ita domin a waɗannan yankuna za ka tarar akan samu haɗin kai ne tsakanin masu mulki da malamai da 'yan kasuwa waɗannan su ba da gudunmawa ta mulki waɗannan su ba da gudunmawa ta ilimi wannan su ba da gudunmawa ta kuɗi domin dawo da martabar addinin musulunci a yankin ce amma a nazarin da ya yi a irin nasarar da aka samu a wannan yanki shine shi kadai shi usmanu dan fodiyo tare da almajiransa suka yi wannan aikin gaba ɗaya su ne malaman idan an tashi karantarwa su ne masu hutuba idan juma'a ta yi su ne alƙalai idan an zo kotu su ne mujahidai idan za a hau doki su ne masu mulki idan za a hau gadon sarauta ita su kaɗai suke waɗannan abubuwan kuma suka ci nasara Allah ya ba su nasara ita ta wannan ya kamata a jinjina musu kuma yi musu kyakkyawan addu'a kuma a yi fata cewa wannan musulunci ya ci gaba da rayuwa da ɗorewa a wannan yanki da yake fuskantar barazanan mamayowa da kulalowa da kurɗowar muna da aqidu da suke barazana ga wannan aqida ta sunna Allah ya kare wannan aqida ta sunna dan uwa sun yi tunani mai zurfi wajen zakulo maudu'in da kamata a tattauna a wannan dare sai suka ce wai a kalli darasi da izina da lura da la'akari da ke kunshe a cikin wannan fafatawa da aka yi tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirka da tauhidi tsakanin kafirci da musulunci tsakanin sunna da bid'a tsakanin adalci da zalunci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin ilimi da gungun jahilai wannan darasi ba zai kare ba ba zai wuce ba ba za a je na karanta shi ba domin ya kunso mana yadda mu ma za mu fahimci tamu rayuwar ba wai kawai mujarradin wannan fafatawa da aka yi wanda malaman tarihi suke kaddara ta da awa uku zuwa awa hudu ba wanda a waɗannan awanni musulunci ya samu nasara ya samu kafuwa ya samu wanzuwa ya samu karfi har ya kawo inda muke yanzu ba wannan kaɗai ba abubuwan da suka gabaci badar abubuwan da suka faru a lokacin badar da abubuwan da suka biyo bayan badar da kuma darussan da za a kunsa ko a fahimta ko a koya daga badar wannan shine maudu'an da za mu tattauna guda hudu badar kafin badar bayan badar da darussan da ke kunshi a cikin badar me yasa ake kiran wannan gazuwa da cewa yakin badar malamai sun yi maganganu guda uku game da ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa da kuma littafin ta albidaya wa nihaya akan dalilin da yasa ake kiran wannan yaƙi da suna yaƙin badar akwai wani guri da ake kira badar a wannan guri aka yi wannan yaƙin sai badar din ya kai to maganganu guda uku wasu ce wani mutum ne ya zama a gurin sunansa badar shi ya kafa wannan gurin don haka ake kiran gurin da sunan badar har suka ce a wata rijiya ce a gurin tsohuwa ta daɗe ana kiranta rijiyar badar so da mutane da can sukan je gurin su ɗebi ruwanta su ruwanta yana da daɗi yana da haske suna suke kiranta bikiru badar wasu kuma suka ce a wani dutse ne a gurin wanda ake kiranta dutsen badar saboda hasken wata idan ya haska shi kan yi haske kamar hasken badar ɗin, to shi sa ake kiran badar to koma dai wanne ne yace za a iya jam'i tsakanin waɗannan maganganu guda uku ce asali wani mutum ne ya fara zama a gudu da suna badar sai aka kira rijiyar da ya haƙa badar sai aka kira kuma dutsen da ke gurin da sunan wannan mutumin wato badar haka wannan shine ɗayan uku na fassarar da aka ma kalmar badar to me ya jawo fita yakin badar kuma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito badar mun san irin abin da ya gudana kafin hijira tsawon shekara goma sha uku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shawa wanda ya zo musu gaskiya ya zo musu da musulunci ya zo musu da tauhidi ya zo musu da adalci ya zo ya gyara rayuwarsu a bangaren aqida da ibada da mu'amala da akhlaq wanda waɗannan abubuwan guda hudu su ne addinin musulunci al-aqida as-sahiha al-ibada al al-mu'amala duk abin da musulunci yake umarni a yi ko yake koyarwa baya fita daga waɗannan ɓangarori guda uku sai dai yana koya maka aƙida ingantacciya wacce za ka ƙudire ka gamu da Allah da ita ka samu rahama ko kuma ya gina ka akan ibada da hujja ka bauta wa Allah bauta tsantsa tare da dalili da hujja ko kuma yana koya maka al-akhlaqul fadila ɗabi'o'i masu kyau ɗabi'o'i na gari ya koya maka gaskiya ya koya maka amana ya koya ma mutunci da zumunci da tausayi da ganin girman na sama da tausayawa na ƙasa da haɗin kai da rahama da bin iyaye da da zumunta da dukkan abubuwa da suke masu kyau musulunci ya zo ya koyar da wannan sannan ya koyar da mu al-mu'amala al-hasana kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da kanmu mu a kan kanmu da mu da Allah da bayan Allah da masoya da maƙiya da musulmi wanda ba musulmi ba na kusa da na nesa dukkan wanda suke kewaye da kai ya za ka yi mu'amala da su ta yadda ba za ka cuci ba yadda ba za ku cuci ba kyawun mu'amala har da dabbobi har da tsirrai haka dukkan abubuwan da suke kewaye da mu musulunci duk abin da ka ɗauka a cikinsa za ka ga baya fita daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu to bayan an gama abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo madina waɗannan makiya na addinin musulunci sun yi ta yin bitar kulli daga cikin abubuwan da suka yi shine kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yake cewa wa iz yamkuru bika allazina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مثل نقشه kamar da profesa mahdi rizqullah ya kawo a cikin asira annabawiya sauɗi masajir hal asaliya cewa an ɗau matakai kusan goma sha hudu na murƙushe manzon Allah sallallahu da sahabbansa da musuluncinsa matakin ƙarshe shine nitin da suka yi a gidan abdullahi bin shuja'an cewa za su ɗau mataki ɗayan uku a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko matakin ɗauri ko matakin kora ko matakin kisa sai Allah ta'ala ya shigo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake kullawa kuma yace wa hajuruhum hajaran jamila su kaurace musu kaura mai kyau Allah cikin ikonsa da rahamarsa da tsarinsa zai iya aiko mala'ika jibril kafin kiftawa ido da bismillah ya ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka ya ajiye shi a madina kuma Allah ta'ala bai haka ba sai bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara wa kansa yadda zai hijira a cikin zaɓin ma'aƙ ibn qayyim yana ba mu wato hoto na yadda tsarin hijira ya kasance da yadda musulmi za su koyi tsari a cikin rayuwarsu Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum biyar ko shida suka zama su suka taimaka masa akan harkar hijira. Mutum na farko shine Ali bin Abi Talib wanda ya sadaukar da kansa ya kwanta a shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lullube shi da bargon manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam domin ya ɗauki hankalin masu niyyar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam su dauka yana nan a kwance har yayi nisa ba tare da sun sani ba mutum na biyu wanda ya dauki nauyin tafiyar a cikin ajihunsa da kudinsa shine sayyidina abubakar har Allah ta'ala yake jan hankalin duniya yace illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لشاهده لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله تعالى ya ce in ku إنا shi ba ina ina lokacin da kafirai suka fitar da shi iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunaini idhuma fil ghar lokacin da suke cikin kogo garu saur iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwa a kanka mutum na uku shine abdullahi bin urayt laifi wanda shi masanin hanya ne ya san farauniyar hanya wanda ba sai an ba hanyar da aka saba bi ba wanda in nema ya tashi ana iya cin musu ko a kan musu sai ya da su ta wata hanya wanda zai isa da su madina shine mutum da uku mutum na hudu abdullahi bin abi bakrin wanda shine yake tattara musu labarai lokacin da suke cikin kogo shine yake ɗauko labaran da yake gudana a maka yana tattarawa yana kai musu sai kuma amir bin fuhaira wanda shi yake karɓo abinci daga gidan sayyidina abubakar a tsawon kwana uku da suka yi a cikin wannan kogo daga alhamis zuwa litinin shi yake kawo musu abinci wacce take dafa abincin kuma na na asmawo shi da dalilin da ya sa ma ake kiranta zatun ne saboda lokacin da ta zuba abincin a mazubi sai ake bukata abin da za a ɗaure bakin kwanan ko sanhon ko mazubin abincin sai ta cire fatalarta ko gyalanta ko ɗan kwalinta ta ɗaga shi biyu ta ɗaure bakin wannan abin da shi sai ta yafa guda a kanta shi na ke kiranta su ne tsafai ma'abociyar fatala da kuke cewa fatala ɗan kwali ɗan kwali fatala fa Adiko fatala ɗan kwali na hausa ne ko to sai ta ɗaure bakin wannan da shi aka bayar aka kai musu suka fito suka yi doguwar tafiya sati guda suna tafiya har suka Madina to bayan fitarsu da dukiyarsu da kayayyakinsu har da gidajensu ma Aishawa suka mallake suka da suna su shi sa da aka zo fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam gidan da zai sauka ma babu har da a kila bai ban mana ko gida ɗaya ba gidan banu hashim ya tattara ya tsiyar sanan za ka fahimci irin halin da aka saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana su yin addini an kashe wasu an daura wasu an doci wasu an kora wasu an raba wasu da 'ya'yansu, wasu da matansu wasu da garuruwansu shine Allah ta'ala ke cewa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم Allah ce an fidda su daga gidajensu an kuma fidda su daga dukiyarsu sannan an raba su da dukiyarsu an raba su da gidajensu haka mutum yake yo hijira ba tare da komai a hannunsu ba suka tattaru a Madina Allah ya ba da nasara mutanen Madina suka karbi Annabi sallallahu alaihi wa sallama hannu biyu suka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ƴaƴansu akan matansu akan dukiyarsu akan rayukansu shine Allah ta'ala Ki cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce ku yi mamaki ga waɗanda suka zaune gida da imani. Tuhibbuna man hajara ilaihim suna so ka yo ƙaura, ka yo hijira, ka taso, ka taho daga garinku, ka zo ka sauka a Madina, su baka gida, su baka dukiya har ta kai lokacin da abdurrahman bin auf daga cikin mutum goma da aka ba su certificate aljanna suna duniya lokacin da ya yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce shi a gidan sa'ad bin rabi al-ansari sa'ad bin rabi al-ansari sai ce masa ya kai abokina da ka zo daga maka baka da gida baka da mata baka da dukiya baka da rufa kasuwa to ni ina da waɗannan zan raba gidana baka rabi dukiyata zan baka rabi mata na guda biyu da nake da su zan sa ɗaya ta leƙo ta taga ko biyun su leƙo ta taga da amarya da uwar gida ka kalli wacce kake so ka zaɓa da kanka ka ce wannan nake so ni kuma in ce na sake shi ka yi idda ka auro ta ka zo mu zauna tare Allahu akbar ina kuka taɓa ganin wannan ba cikin sahabban annabi ba ka zaɓa uwar gida kake so ko amarya in sallame ta ka auro ta ka zo mu zauna tare amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam gina sahabbansa akan san bayarwa ya fi san karba sai ce Allah maka albarka a cikin ƴaƴanka da matanka da dukiyarka da iyalanka kai ni kasuwa in yi kasuwanci ko ni ma Allah ya hore mu shi ne kai shi kasuwa ya siya ya siyar ya juya ya juyo a shi ma da kuɗi har ya amarya har ya yi nashe nashe ya yi nare nare da jikin amarya suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga alamar angwanci tare da shi yace abdurrahman kai aure ne ce na yi aure ya rasulullah nawa ka ba su sadaki yace kaza kai walima ce da yi yace aulim walau bi shati ka kai walima ko da da shat rago kinciya akuya ɗan akuya duk ana kiransu sha a kalmar larabci kowanne yanka a cikin wannan shi ne irin abin da ya faru na masaukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a Madina to sai aka ci gaba da su ba abin da suke tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya sauka a Madina mutanen Madina sun karɓe shi to suna tsoron cewa komai yana iya faruwa har yanzu an samu gidan musulunci da kuma gidan masu adawa da musulunci su ne haka ya ka ci samun yan kace na ce wanda yana da tsawo kafin yaƙin badar abubuwan da suke ta faruwa tsakanin ƙuraishawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin wannan yanayi na yaƙi na ɗauki ba daɗi na ƙoƙarin da kowa yake yi ya karya ƙarfin wani hissi ko ma'anawi shine suna kokarin karya tattalin arzikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ana kokarin yi musu raddi irin wannan sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dukiyar shawa dama suna yin kasuwanci rishilatin shita'i wa kai kamar da Allah ta'ala ya faɗa li ila fi quraish ila fihim rishilatin shita'i wa kai rishilatin shita'i wa kai lokacin hashim kakan manzan Allah baban kakan manzan Allah sallallahu alaihi wanda shi ya haifi shaida, shaida kuma shine abdul muttalibi to shi hashim shi ya sunnanta musu rihlata shita'i wa sai shine tafiya da suke yi zuwa kasar yaman da kuma zuwa kasar sham a lokacin da ake tsananin hunturu ake sanyi da kuma lokacin bazara ana zafi su suke yin kasuwanci sai su sai kayan da ake bukata a maka sai su kai yaman sai su siyar sai su siyo na yaman sai su kawo maka sai su siyar sai su siyo na wato maka su kai sham su siyar su siyo na kasar sham su kawo maka su siyar wato kaga ƙwararrun 'yan kasuwa ne sun fi 'yan kasuwan najeriya iya kasuwanci mutumin da zai ɗauki kuɗi ya tafi china ɗauki kuɗi ya tafi dubai tambayi mai ake sa a dubai suna son gishiri ko suna son gyaɗa mai gishiri ko suna son gawa ko suna son gero ko maiwa ko aca ko iburo ko kanwa kaga suna bukata sai ka siya daga nan ka kai musu kaga tafiya ka ta zama riba sai kuma ka siyo na can ka kawo nan kaga dawowa ka ta zama riba amma duk kasar da ka dauki kuɗi ka shiga to kai kasar ta bata amfana da fitarka ba wataƙila ta amfana ne kawai da shigowar ka saboda baka ce kayan ka kayi dan gishiri ba ka buga ba to su haka ƙurayshawa suke da aka sun yi arziki ta wannan kasuwanci su sai kayan yaman su kai sham su siyo na sham su kai yaman kuma ga duka tana tsakiya inda suke kuma in suka karɓi kuɗinka saboda babu ƙwarewa a kasuwanci riba suka baka 100% idan ka bayar da dubu ɗari to za a baka ribar dubu ɗari dinar da dinar haka suke wato sanya ribar su kamar yadda Dr. Akram Bilawu Umar ya ka cikin littafinsa Asiratul Nabawiyya As-Sahiha to wannan kasuwanci da aka sunanta wanda Allah yake ba mu labari har yake tuna musu da wannan ni'imar da musu da halatta shi tayi wasai al ya'budu rabb hadha al bayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf shi kansa baban kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Hashim a wajen kasuwancin ya rasu Amin kabarinsa yanzu yana Falastin a Gaza ya tafi kasuwancin anan ya rasu lokacin kuma ya bar matarsa Salma binta Amr a madina da cikin ɗansa wanda aka sa masa shaiba wanda daga ba ake kiransa abdulmuttalibi saboda aka lokacin da shi almuttalibi din wanda ɗan uwan shaiba din ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai wani ya zo ya ba shi labari cewa ya wuce madina ya tarar da wani yaro suna faɗa ko suna kokawa da yara yana cewa sai ni ɗan hashim ka je ka bincika ko ɗan uwanka hashim yana da ɗa a madina saka shine al-muqallib ya tafi madina ya je ya tarar ashe lokacin da hakim zai tafi kasuwanci ya tsaya a madina ya yi aure kuma ya bar matar da ciki ta haihu kuma ga ɗan ta haifa shine ya ce wa mahaifiyarsa ku bani shi in dawo da shi maka cikin yan uwansa da ka danki ya ce mata in ya je zai gaji mahaifinsa ne a cikin abin da yake yi na kula da ɗakin Allah. saka ta amince ya ɗauko shaida wanda ne asalin sunansa ya sa shi a bayan dokinsa suka shigo maka waɗanda ba su san cewa hashim yana da ɗa a madina ba sai suka ɗauka tun da lokacin ana cinikin bayi sai suka ɗauka cewa almutsalib ya siyo bawa ne daga waje sai suke kiransa bawan mutsalib shi kuma yana cin su ba bawa na bane ɗan ɗan uwa ne to sai wannan sunan ya riga ya je shi sai da sunansa na asali shi ba ake kiransa abdul to wannan kasuwancin shi da ruhinsu su ne ƙarfinsu an san kowace ƙasa a duniya yanzu ƙarfinta da takamata da izarta da hankamata da hura hancinta yana cikin abubuwa guda hudu na farko ƙarfin soja yadda yanzu duniya ta fi da ƙarfin soja ba su da mugayen makamai ba ma a barinta su zauna lafiya na biyu karfin tattalin arzikin masana'antu wanda ya hada da noma da kiwo da masana'antu wanda kasashen da suke da wannan ana kiransu gx su ne duk kasashen ba na musulmi ko ɗaya a ciki su suka fi kowa yawan karfin tattalin arziki na noma da kiwo da masana'antu sannan abu na uku karfin wato media kafofin watsa labarai ta yadda za ka in ka mallake kafafen watsa labarai kana iya sanar da kanka ka yi bayanin kanka da kanka ba wanne zai bayanin kanka kuma ya bayanin kanka ba kamar yadda yanzu mu musulmi da muka yi rauni ba mu da kafafen watsa labarai har addinin mu ma wasu ne suke fassara mana sai mu ce islam yana nufin kaza wato fassarar musulunci ma yi mana ake yi kuma ya ce shi wani ne ce mu kuma mu sunan mu kaza ya mana suna ya mana kaza duk haka aka taɓata mu a nishiya saboda wannan karfi ne in kana da shi za ka samu wato abin nan sannan karfi na hudu shi ne karfin ilimi ya zama mutuwa ta jahilai ya zama kaɗan ne a cikin al'ummanka kana da jahilai da yawa kana da marasa aikin yi da yawa kana da masu zaman kashe wando da yawa kana da masu zaman inuwa biyu ɗan ɗumama benci da kujera in suka maka yawa a cikin al'ummanka to ka shiga tasku wannan shine wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalla cewa quraishu suna amfani da kuɗi wajen yakan musulunci kamar da Allah ta'ala ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allah ce hakika waɗanda suka kafirta na hu? har yau muna ganin wannan kuɗi da ake kashewa su duba ne, zaka ga ana ta buɗe sababbin kayan na ɓata musulunci na ɓata ƙur'ani na ɓata annabi na ɓata musulmi na yi mana mugun suna da yaɗa propaganda iri-iri a kanmu da ƙoƙarin taimakawa masu gurɓatattun addini da kuɗi da damammaki iri-iri domin a gurɗata wannan sako da Allah aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi amma Allah ce fa sayunfiqunaha da sanu za su kashe kuɗin thumma takunu alaihim safara sannan su fara a ƙarshe su tade a yi gula buna a ƙarshe a yi nasara da su da aka samun labarin cewa ƙuraishawa ta tura wata ko wani madugu ko wani ayari ƙarƙashin jagorancin abu sufyan zuwa ƙasar sham yankin busra ji a yi musu kasuwanci sai labari ya zo kullum annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan dukiya za ta wuce ta inda yake to ana halatul harb halin yaƙi kaji an ce ta ya zo da miliyoyin kuɗi zai wuce kuma kuɗin nan da su yake amfani yake yaƙin ka ɗaya na biyu kuma ka ce dama an sai da gidajen su an sai da su an yi kaza an ƙara jari haka akwai buƙatar su fito su share wannan dukiyar malaman sira duka waɗanda suka yi rubutu a wannan bangare sun gaya mana ko sun kaddara mana yawan dukiyar da abu suka yake ɗauke da ita raƙumi dubu ne kowane raƙumi kuma niki-niki da kaya sannan kayan dukiyar an kaddara ta kamar da addoktor eh, biyawun umar ya kawo cewa da dinare dubu hamsin abin aka kaddara yawan dukiyar sannan an ɗaukar mata masu tsaro da mutum talatin zuwa arba'in shine tsakanin da malamai suka yi tsakanin adadin waɗanda suka fito su kare wannan dukiya mutum talatin zuwa arba'in mahaya doki majiya ƙarfi dakaru su aka ba makamai da sulke su tsara wannan dukiya kada ta fuskanci wata irin barazana da annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya gaza waɗanda suke kawo masa labarai a anan akwai hikimar musulmi su zama suna da kafafen watsa labarai suna da gurin suke tattara labarai suna kuma hanyar yada labarai akwai wuce tsakanin tattara labarai da yada watsa da yada labarai da zama muna da kafa tattara labarai na duk wani abu da ya faru kada mu hauji saji ta mu san hakikanin yadda abin ya faru sannan ko mu ba da shi hakikanin yadda ya faru ta fuska yadda za a fahimce shi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai su je su yi masa bincike akan wannan abin waɗanda ya tura wanda za mu iya ɗaukar su kamar su ne ma'aikatar tattara labarai ta addinin musulunci akwai da ake kiran sa basu basu bin amr basu basu bin amr ko da ke a cikin sahih musulun ya ce busaisa sunan sa busaisa amma imam kurtubi yace mai yiwa al-imam an-nawawi ce mai yiwa sunan sa busaisa bin amr ake masa kuma laqabi da basu ko kuma sunansa baku ji na amur amma ne masa laƙabi da busaisa da kuma suke ta a takifi ne sunansa sa kamar da zuwa cikin sahihu musulun ba baku baku ba haka ce ai a cikin masajin musulun ne kaɗai yace sunansa sa. ragowar duka sun ce baku baku na amur bisin baku baku baku baka yi baku bisu baku basatan wa bisu baka shi ne sunansa duk wani mutum da ake kiransa adiyu bin abin zagaba waɗannan mutum biyu dukkaninsu da ƙabilan juhaina ne naka ba su basu dina amur al da kuma abi dina abin zagaba al-juhani su ne ma'aikata matattarar labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun kenan akwai bukatar musulmi ya zama sun ware wasu mutane su zama su ne suke tattara musu bayanai na abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma ko a cikin gari ko motsin makiya kai komansu ko shirye-shiryensu ko tsare-tsarensu domin in ka san halin da makiyinka yake ciki to ka samu kaso 75 na karya shi amma baka san shiri ba mai wa ce maka barazana ya ta hura hanci ya ta fankama ya ta nuna isa nan kuwa huhun um, ba'ahu ne ta gani huhun ba'ahu ne baka sani ba to wannan shi ne wato matakin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wannan sahabbai guda biyu suka je suka tattaro masa labari suka kawo masa wannan labarin Abu Sufyan shi ma bai sakaci ba ya samu shi ma kishin kishin ta hanyar tambayan fatake da masu kai komo da makiyaya da suke yawo da bararoji cewa me yake faruwa a hanya sun ba shi labari cewa sun dai ga wani alaman an motsi motsi da ɗan ɗauke sau da wani tare-taren jama'a inda tun da yana ɗauke da dukiya kuma ya san halin yaƙi suke ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya ɗau mataki saboda haka sai ya taho ya yi shiga a buzu ya rike fuskarsa me kuke kiran buzu ne ne buzu wanda yake zuwa daga agadar buzu kuke kiransa to to da ka ya rufe fuskarsa ya taho a matsayin mai neman labari da ya zo inda waɗannan sahabbai guda biyu abu su bin amr aljuhani da adi bin abu zagaba aljuhani suka zauna sai ya ga raƙuminsu ya yi kashi ba bai san daga inda suka ba sai ya ɗauki kashin raƙumin sai ya fasa shi sai ga ƙwallon dabino shi sai ce waɗannan raƙuman madina ne ku duba shi kuma da zakaɗi wato za ka yi tunanin ta hanyar kashin raƙumi za a iya gane raƙumin da ina yake saboda madina tana da dabino kuma tun da dabinin ya musu yawa sukan haɗawa raƙumansu da dabinan a cikin harawa da ciyawa da za su ɗauke su haɗa musu da dabino to kuma in ya ci kashin dabinan ba zai ɗauke a cikin ba in ya kashi zai fita da shi haka ta hanyar wannan ya gano cewa mutanen madina sun fito haka nan da nan ya ɗauki wani mutum da ake kira damdamu bin amr al-gifari damdamu bin amr al-gifari yace masa maza ka bi ta bayan dutse ka sheka da gudu ka ruga da gudu ka ci wandanka da iska ka isa madina a makka ka sanar musu cewa dukiyarsu tana cikin hatsari an tare ta Sura ka gamgamu bin Amr al-Gifari ya ya ta bayan duwatsu da yake larabawa in kana son ka kawo labarin da an ganka za a san gaskiya ne to akwai yadda za ka yi sai ka kama hancin raƙumin da kake ka yanke doka sai kama hancin raƙumin yanke doka sai kama surdin raƙumin sai ya juya shi gaba ya koma ba ba ta koma gaba sai iya gari gasa sanan iya gari gasa sanan sai ya ji raƙumin ya shiga gari duk wanda ya ganci a haka zai ga alaman wani abun tsoro ne wani abun firgici ne wani abun tashin hankali ne ya koro shi na farko ga raƙumi hancinsa a yanke sannan ga shi shi a hautsi ne a hargitsa a yamutse sannan kuma ga shi an juya surdin raƙumi sai aka nan da nan ƙunshiyawa suka taru yake faruwa shi abu sufiyan ya turo ni ga muhammadu can da al'ummansa sun tare muku dukiya. nan da nan sai suka buga kujen yaki lalle a fito a ji a fitar da wannan dukiya a tsare ta a kiyaye ta a kare ta a kawo ta sai da aka suka kama hanya suka isa wannan guri da suka haɗu kowa da kashina babba cikin waɗanda suke fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya zo wannan guri sai mutum ɗaya shine Abu Lahab shi ta ne bai fito ba sai ya samu wani mutum da yake bi bashi yace masa ka fita zuwa wannan yaƙi a na. idan ka dawo to duk bashin da nake binka na yafe maka suna fi shawa suka haɗa makekiyar rinjina sun gama shiri tsaf sun kama hanya za su fito sai labari ya zo musu cewa kai abu su sufiyar ma ya yi wata dabara ya fitar musu da wannan dukiya ta wata hanya haka yanzu ba barazana ba tsoro ba firgita ba faduwar gaba kwanta da hankalinsu amma sai abu jihar amurbin hisham ya ce ba zai yiwu mu koma gida haka kawai ba dole sai mun je badar wanda kasuwa ce da tsohuwar kasuwa ce ta sananniya laraba suka haduwa a nan sai mun je badar mun dan kwana biyu a nan an yi rawa an tashi a yi shaye-shaye a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a kone don mu nuna wa duniya cewa mu ma fa ba kan ba ce sannan wannan zai sa sauran larabawa su ƙara jin tsoron mu ashe ashe ajali ke kiran abu jahil shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren sa sai ya samu labari shi ba cewa dukiyar nan da aka fito da niyyar a kare ta su dukiyar nan ta wuce babu ita yanzu sun wuce to amma Allah ta'ala ya gaya masa dama ya masa alkawarin ɗayan biyu ne zai faru akwai bataliya biyu ɗaya tana ɗauke da dukiya ɗaya kuma tana ɗauke da yaƙi su ɗauke su bai ba da shirin yaƙi suka fito ba kuma Allah ta'ala faɗa dama bai so a shirya ɗin ba ya so a haɗu babu shiri domin a haɗu babu shiri shi da za a tare ni kuma jarumta da ƙarfin hali zai fi a cikin arrahikun daktum ya ba mu labarin adadin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai 313 a wata riwaya ta muslim 319 wanda shine abin Imam al-Bukhari ya tafi akai su 319 wata riwayar su 300 da kuma bid'ata ashar to bid'a larabci ba kuma daga uku yana karewa da tara abinda zai gaza uku ba bai wuce tara ba shi suke shi bid'a bid'a don haka ya ce shi dutso ne wanda zai iya daukar daga sha ukun nan zuwa tara da aka su ɗari uku ne da goma sha uku in ka samu saɓani shi tara zuwa da sha tara a wannan adadi an kasa su kashi uku su kansu ɗari uku da sha uku zuwa sha tara an kasa su kashi uku akwai almuhajirun waɗanda suka yi hijira suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan an kaddara adadin su da su tamanin ne da biyu ko tamanin da hudu ko tamanin da bakwai su waɗanda suke almuhajirun daga cikin wannan adadin na ɗari uku sha uku sai kuma ansar su ma an kasa su kashe biyu akwai alhazraj akwai al'aus akwai alhazraj su al'aus su kuma gabaɗansu su sittin da ɗaya alhazraj su ɗari da saba'in kenan wanda suka fi yawa a yakin badar a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin muhajirin da ansar suka ansar sannan a cikin ansar din kuma wanda suka fi yawa su ne khazraj su 170 kun ga sun ninka muhajirun sau biyu sun kuma ninka wato ɗan uwansu au aus uku su ɗari da saba'in su kuma da su sittin da ɗaya su kuma su tamanin da biyu zuwa tamanin da takwas wanda shine a nan adadin yawan muhajirun ne aka samu sabanin cewa su 313 ko 300 ne zuwa 319 wannan su ne adadin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da su sun sa abin mamaki su 313 mutum biyu ne suke da doki mutum biyu ne suke da doki daga cikin masu doki akwai ne Idad bin Amr wasu kusa ne sabbin Idad bin Aswad amma sunan baban a ko zai wuto inan kawo a cikin ra'ayi da wasu ra'ayin mustaƙi ne mukhalafat ashabul jahil ya zo ya fara da ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kare kakaf sannan ya fara da cikin ƙurayshawa da tafi tafi tafi har ya kawo ga kai ne ya sa kai ne a ciki kun ga ya nuna cewa kenan da yana girmama sabbin manzo yana girmama alin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye da yake girmama kai ne fiye da yake kima kai ne saboda ba zai yi wani yanzu yanzu ya gaya muna cewa wai wa'annan su ne da wani sannan sai cewa wani saɓani ya shiga tsakaninsu wani sabani ya shiga tsakanin su sabani kai mu tabbata babu wani sabani da shiga tsakanin su wani sabani ya shiga tsakanin sun wuce gaba daya wani dalili ko wani hujja da yake cikin addini na cewa zaka ji ci sace ci sace wata yanzu ka zo ku shiga mahallin bacci ne kai kai ya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka wani kai ya ba da hujja ko dalili sabani ya shiga cikin wasu ɗaiɗaikun su kuma sabani yakan shiga ko cikin su su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sabani tsakanin abubakar da umar allah ya sakar da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kuma abu ya wuce gaba daya ka zauna lafiya bale a riwaya ingantacce babu wani abu da za zaka wanda ya inganta na sabani cikin khulafa shi da nan guda hudu manya manyan sabai tsakanin sabani tsakanin su da ahal beti sai lalle a samu sabani da mu'awuya radiyallahu anhu da kuma wa'annan mutanen kuma sabani da ya zo ya kare kuma aka yi sulhu uku kuma aka tafi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a yi hakan kuma Allah zai sa wannan dan nashi Hassan ya kasance shi zai sulhu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin kuma ya su dukkanin sauyin juna na mu'minai guda biyu bayin qa'ifatani minal mu'minina katalu fa aslihu bainahuma saboda haka mu ahlus sunnati wal jama'a mu ce son sabon manzo Allah sallallahu mu ce son sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ce son ahlul amma wanda zai zo ya ce sai an ahlul wani matsayi da basu kai ba sai an girmama su wani matsayi da Allah baka wata ala da ba su matsayin annabta da matsayin mala'iku kuma sai an kushe abin manzo Allah sallallahu alaihi ake son su wannan ya kawo wani abu ne wanda ke aje ne ga addini ba ya cikin addini muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana su ahlul baiti Allah ya ƙara tabbatar mana da son su cikin zuciyar su cikin zuciyar mu ya ƙara ba mu ikon fadin falalar su ba mu ikon tsayawa mu tsaye da su inda tabaraka wa ta'ala ya tsaye su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik so Allah ya saka alheri ah, kanin dan miƙa abin magana ga dambuwan dambuwa alhaji usman don ya gabatar jarin godiya an ce ya sanar da al'ummar musulmi cewa a na cibi wanda ake kira ta dace yan shi'a wanda bai san shi shi ba ko kuma bai jaɗin da ake da su ba idan saurara ko kalli wannan kaset lalle lije karanta zai tabbata cewa akwai bala'i a cikin isanin shi'a ina godiya ga al'ummar da ke wannan unguwa kasancewa an samu tsawa sosai da sauraron wannan karatu da aka yi kuma da hikimar da cijai da matasa masu mulki musamman ga ina ganin kwamishinan shirgi da masana'antu da sauran al'umma da managarta wannan gudu muna godiya kware da haɗin kan muka samu manya da yara da sai Allah saka mu kowa da lasari mai girma dambuwan dambuwa Alhaji Usman gabatar da jawabin kana godiya ga al'umma musulmi da musamman shi malam da taso tun da Kano ya zo ya albarce wannan makaranta da taruka da wazoyi daga wata su daban-daban a wurare daban-daban har zuwa wannan wuri wanda yake shi ne majalisi na ƙarshe da kawo mu a wannan rana gobe kuma zai ci gaba zuwa wata jiha muna fatan kai wata da jawabin kana godiya ga al'umma assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه آه ما يجمع ملن آه da sauran makaramai ne waɗanda suka yi nasifofi ah, muna daɗa godiyanmu ƙwarai da gaske a madalin ah, jama'a garin damboa da shi ne girma ibrahim ɗan baba wanda allah ya ba iko ya gina muna wannan makaranta a cikin garin damboa ah, ba ƙaramin godiya ko kuma ƙaramin godewa muka yi ba idan Allah ya ba mu irin wannan mai gina irin wadda makaranta cikin garin damboa ina jawo hankalin mutanenmu ko kuma ra'ayin mutanenmu ko kuma godiya gare su da kuma cewa makarantar ta a yanzu kuma a yau Allah da iko ne ya kawo muna tsarki gare ta da mallan ya wanke muna ita